Jama'a assalamu alaikum za kalli labaran matashiya TV farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran za ku cewa kungiyar kwadago a Najeriya ta bijirewa zamanta da gwamnatin tarayya da ta shirya da su. An buɗe wani sabon shafin kai korafin 'yan sanda da aka samu da cin zarafin al'umma. Masu garkuwa da mutane sun sace mutane 31 a jihar Neja. kasar saudiya ta musanta batun wani bidiyo da ake cewa wani gida na 'yar gidan annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne kanin labaran kenan yanzu zan koma domin karanto cikakkun su suna na Yahaya Balafagi. A yau muna Asabar 15 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka da Ije Madina daidai ga 30 ga watan Satumba shekara ta 2023 ga labaran. Shugabannin kungiyar kwarago a Najeriya NLC Basu su halarci taron da gwamnatin tarayya ta gayyace su ba a jiya juma'a kamar yadda sanarwa ta fito daga gwamnatin tarayya ta gayyaci nlc zuwa taro na musamman domin samun mafita a shirin su na tafiya yajin aikin sai ba ba ta gani sai dai shugabannin kungiyar kwadago ba su halarci taron da aka shirya da su ba kamar yadda wata sanarwa ta fito daga kungiyar kwadago ta ce dalilin da yasa ba su halarci taron da gwamnati ta gayyace su ba shine ba su samu cikakkiyar sanarwa ba a kan lokaci suka ce sun sami sanarwa da misalin karfe goma na safe kuma aka bayyana cewa za a gudanar da taron da misalin karfe sha biyu na rana na rana hakan kuwa ya sanya da yawa daga cikin shugabannin kungiyar basa a abuja suka ce suna matukar son a samu daidaito tsakaninsu da gwamnati amma ita kuwa gwamnati ba da gaske take ba nlc ta cigaba da cewa gwamnati na tana kakan dauki lamarin da su da wasa don shi ya sa ma suke daukar wasu nauyin kungiyoyin sai dai har ya zuwa haɗa wannan rahoton ba a kara jiyo ikirarin gwamnatin tarayya ba game da sanya wata ranar da za a gudanar da taron sannan idan ba a manta ba ranar uku ga watan oktoban mai zuwa ne kungiyar kwadago ke shirin shiga yajin aikin sai baba ta gani a fadin najeriya babban sifetan 'yan sandan najeriya ya bayyana cewa ya bayyana sa matuƙa kan har-haren da ake kaiwa jami'an suna 'yan sanda a ƙasar shugaban ya bayar da umarni kan irin waɗannan har-haren don a zaƙulo waɗanda suke aikata hakan kuma a hukunta su kamar yadda doka ta tanadar ya kuma ƙara da cewa a kwanakin bayan nan ma sai da aka yi wa wani baturen 'yan sanda wato dpo wani hari har gurin aikinsa tare da hallaka shi sakamakon ire-iren waɗannan hare-haren ne jami'in ya bayar da umarni ga dukkanin kwamishinan 'yan sanda da kuma masu ruwa da tsaki waɗanda ke alhakin kula da kuma tura 'yan sanda wajen aiki da su tahi tsaye don ganin an yi bincike a kan irin waɗannan har-haren da ake kaiwa dangane da zargin waɗanda yake ake wa suke ciwa ake dangane da zargin kuma waɗanda ake wa 'yan sanda ke ciwa zarafin babban sufetan 'yan sanda ya ce ya bayar da umarni ga kwamishina da su buɗe wani sashi na musamman domin karɓar irin waɗannan ƙorafin sashi da ake kira cru sashi ne da aka samar da shi domin karɓar korafin 'yan sanda kuma za a iya gabatarwa ta hanyar kafar sadarwa ta zamani ba tare da zuwa ofishi ba a wani labarin kuma rundunar 'yan sandan najeriya ta sake jaddada shafinta na cru don gabatar da korafin 'yan sanda mai cin zarafi babban sufetan 'yan sandan najeriya na kasar ebatukun wala ne ya bayyana haka ga manema labarai a babban birnin tarayyar abuja ya ce jama'a na ci gaba da korafi akan 'yan sanda masu cin zarafi hakan yasa suka sake jaddada shafin ya ce don haka akwai shafi waɗanda aka samar don gabatar da dukkanin wani korafi in har wani jami'i ya ci mutuncin wani sufetan ola kayode ya ci gaba da cewa ya bayar da umarni ga dukkanin kwamishinorin 'yan sanda da su samar da wani sashi don yin hakan da ƙarshe cikin bayanin sa ya ya ce ana samun sashen CRU har a kafar sadarwa ta intanet ba tare da mutum ya je ofishin 'yan sanda ba. Masu kallo labarai kuke kallo daga nan ɗakin watsa labarai na Matashiya TV za iya kallama ko ina ake a ta adireshin mu na yanar gizo akan Matashiya TV YouTube, Facebook mujallar Matashiya sai Twitter Matashiya bar mu je mu kalbi wannan saƙon. to barkamu da dawa wasu da ake zargin 'yan garkuwa da mutane ne sun yi garkuwa da mutane akalla 31 a jihar neja kamar yadda aka rawaito 'yan garkuwan sun sace mutane akalla 31 a karamar hukumar munya ta jihar neja 'yan bindigar sun shiga ƙauyukan zagzaga da kuma kabula cikin dare a ranar alhamis wani shaida da ya nemi a sake sunan sunansa bayyana cewa 'yan garkuwan sun je ƙauyen zagzaga da yawan su dalilin da yasa da yawa daga cikin mazajen garin suka na zagzaga suka gudu aka sace matan su takwas sannan 'yan garkuwan sun isa ƙauyen kabula tare da sace mutane 23 a garin wannan halin na zuwa ne bayan da 'yan bindiga suka kai wani hari tare da baza mutanen garuruwan sai dai a furcinsa sanata sani musa ya bayyana roƙonsa ga gwamnatin mutum da ta kawo musu ɗauki a yankunan da 'yan bindiga suka addaba wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kone gidan ɗan majalisa mai wakiltar oru ta jihar imo kamar yadda kamar yadda 'yan ta'addan suka wallafa wani faifan bidiyo an hangi 'yan ta'addan suka ƙone gidan ɗan majalisar a jihar ta Imo a jiya Juma'a da yake zanta da manema labarai mai magana da yawun hukumar 'yan sandan jihar Imo ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce lamarin ya faru a karamar hukumar Olu ta gabas a yankin Abara ta jihar Iman ya ci gaba da cewa 'yan bindiga sun isa gidan ɗan majalisar mai suna Konaiti wanda aka fi sani da Omega da daddare sannan sun kona gidansa tare da ɗiban kayan amfani ya ce lokacin da suka isa gidan dan majalisar baya gidan bayan gidan zuwan su da daddare sannan sun je da manyan makamai sai dai rundunar 'yan sandan jihar imo ta ce tana ci gaba da bincike a kan lamarin kuma za a kama waɗanda ake zargi a kan lamarin nan da ba da jimawa ba a sun ƙetare kuma wata cibiya mai bincike akan abubuwan tarihi a ƙasar saudiya ta musanta wani faifan bidiyo da yake yawo da ke cewa wannan gida a matsayin gidan kyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne cikin bidiyon da aka hangi an hangi wani tsoho a wani gidan dutse yana mai bayyana cewa wannan shine gidan yar fiyayyen halitta wato ummu kulsum sai dai bayan yawon bidiyon cibiyar da ke kula da lamarin bincike na tarihi ta musanta lamarin tare da cewa wannan ba shi da alaka da gidan fiyayyen halitta cibiyar ta ci gaba da cewa dukkanin wani abu mai alaka da tarihin fiyayyen halitta na muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun samar da littafin da za a same shi ta ce amma inda aka amma inda aka ka hangi wannan tsohon yana bayani babu gaskiya a ciki akan na 'yar gidan fiyayyen halitta ne umma kulsum duka-duka nan labaran suka zo ƙarshe amadadin wata ta yi ƙoƙarin sa da ku amina muhammad tahir skuwa ya haya bala fagir ke cewa mu kasance lahiya